Domin farfado da wuraren da suka taɓarɓare da kuma inganta kula da albarkatun gandun daji ne matasa na kungiyar matasan Nijar masu kula da sauyin yanayi suka tashi tsaye domin shuka itatuwa a yankuna hudu na ƙasa. Samira Musa, mamba ta ƙungiyar ta yi ƙarin bayani. Kowace shekara muna shirya sansunoni tare da matasa masu fafutuka. A yanzu muna da matasa masu fafutuka fiye da ɗari hudu a cikin manyan biranen Nijar kamar Maraɗi, Tawa, Doso da Talabiri. Muna shuka itatuwa a aƙalla dubu guda wani biye gidan uwa da ɗanta ko kuma likitoci akwai masu kula da itatuwa da aka shiga duk bayan wata guda matasan nan suke zagaye domin yin sassabi bayan an shuka su tattalin itatuwa na da muhimmanci domin su rayu su kuma tsira saboda haka ne duk da matsalar ruwa da ake fuskanta a yankin majalisar matasa ta garin zandar ta ɗauki niyyar ba itatuwan ruwa ta kuma kare su daga dabbobi. Fatima Pascal, mataimakiya ta biyu ta shugabar majalisar matasa na shiya ta uku ta birnin Zandar ta yi ƙarin bayani. Dan yaƙi da canjin yanayi muna yi abubuwa da yawa kamar irin su shuka itace, gyara itace wanda suka kusan mutuwa. Muna gyara su sai dai matsalan da aka samu in mun yi ba a samu wanda suke kula da su amma yanzu insha Allah wanda zamu yi nan gaba mu da kanmu zamu kula da kayan mu yanda kowa ya sani sandar tana da matsalar ruwa to ruwan ai ruwan famfo ne ake da matsalan shi ba na tabkuna ba saboda muna da tabkuna wanda suna da ruwa muna iya amfani da ruwan tabkunan nan mu yi entertainer in eh, shibkokin da zamu yi zuwa gaba insha Allah. Jihar Difa na ɗaya daga cikin jihohin da ambaliyar ruwa ta fi shafuwa. Domin tunkarar wannan matsala, ƙungiyar matasa masu aikin sa kai don kare muhalli sun shimfiɗa itatuwa a wurare da dama a yankin karamar hukumar Shatimari. Umar Malam Ari shine mai kula da tattalin waɗannan itatuwan. Personalement, Ni dai gudunmuwata ita ce ta kulawa da wani sansani da ke da itacen bagaruwa dubu uku a bangaren kumin ɗan Shatimari. Aiki ne da nike yi domin al'umma domin tabbatar da zaman lafiya. Shigar matasa cikin ayyukan shuka itatuwa tsari ne da aka bulo da shi domin yaƙi da taɓarɓarewar muhalli. Hakan zai taimaka wajen horar da matasa manyan gobe na ganin cewa sun tashi tsaye don kare muhalli tare da samar da ci gaba mai ɗorewa.